a jirar laraban nan ne dai wasu mahara da ake watan yan kungiyar boko haram ne suka afka garin mirna da ke karamar hukumar biyu a kudancin borno wanda suka hallaka mutane takwas wannan hali yana ci gaba da gudana ne bayan harin da wasu suka kai garin buratai wato mahaifar shugaban hafsan sojojin kasar major general tukur buratai wanda suka hallaka wasu mutane biyu wanda washe garinsa wata da ake watan cewa rikunar bakin wake ne ta tada kanta a wajen mashigar garin biyu inda ake binciken ababen hawa sai kuma wannan hali na zarar laraban wanda aka ce maharan sun shigo ne cikin dare suka kuma kashe waɗannan mutane takwas yayin da suka ɗauki wata mota da babur suka kuma sake ficewa daga cikin garin kamar yadda wasu mazauna garin suka shaida mun ta wayar tarho. shine jiya tun goshin magariba an fara ganin su a cikin garin daga zaman bayan sallar magariba ta so bayan sallar isha kuma sai an san kusan sun zo sun sun sun kusan a cikin gari. Sun zo da wani abun hawa ne. Eh mutum da ya sa sama shi sauran kuma sun shigar gaba da har gida ya tambaya wannan da wai da na yi samu mai ne shi kuma kai shi ma shi ba gona ma tambaya wai san kafin zo shi ma sai gudu to shi ne kan sai ka kai goma sai da su ko pomare ne abu ba ba sun girma ne ga pomare ne kan ko pomare suna an gon eh ko pomare ne yana da kai da ran da kilomita ne ba kan nan kilomita ba cikin gari mai gaba ne a ah, ba sai cikin eh, garin pomare ne okay ko pom pomare ah, kamar camp ne haka ne gurin hijira ko kuma gidajen mutane ne ko kana a fara bulama ba eh to amma amma bulama bangare ma sun shi daya eh, sun kashe sun kashe sun kashe wannan banga guda daya sun kashe yan banga guda biyu da wani mutum guda daya wanda mun kowa ya da kuma yan gudun hira guda biyu a kashe gudu gudun hira takwas a kashe gudu wallahi sun kashe mutane guda takwas su ha yanzu mutane takwas wallahi suka kashe wani anguwa pomfamari a mina anguwar camp ne ko kuwa a anguwa ne anguwa ne pomfamari mutanen mu ne sun zo wajen kamar karfe kuma suna takwas jiya na dare har sun sha sha a cikin miliyan sannan suka zauna kiran da dare suka je suka aikata wannan angon, angon kamar a hanyar biyu a wajen gidan mai na zira wannan yana hmm. gabas maso kudu haka hmm. babu sojoji ne a cikin yanari ba sojoji shekaran jiya ne kuma suka shiga buratai ba eh, suka shiga buratai zuwa kashe mutane biyu ba shekaran jiya gidaje wai eh, ashirin da takwas eh, shekaran jiya sojin wai sun wai wai suna arewa da dambuwa ne suke zuwa suke daga wurin dambuwa suke zuwa ko eh arewa da dambuwa suke a can ne suke suke tasowa su zo ne amma ba su kone eh, ba kone kone ne ba su ba sun doki moto da mashin wannan hare-hare yana ci gaba da wakana ne ganin yadda hukumomin sojan ke yi da gaske wajen farauto 'ya'yan kungiyar boko haram da kuma fafutukan da suke yi na kawo ƙarshen wannan hare-hare musamman ma wannan sabon salo na ƙunar bakin wake da waɗannan mahara ke aiwatarwa haruna dauda biyu murya amurka daga maiduguri a najeriya